shi san baya boyuwa gan shi kan fuskarka Ahmadu don Allah ka taimaka rayuwa ta idan babu kai ya mutu mutuwa don Allah ka Aba baby na na kai kin bata ne me ya faru? Na Allah rufa mun baki. Ke yanzu dan Allah dan Annabi ka fadin duniyan nan ki rasa da wanda zaki mu'amala da shi ta soyayya sai wannan mai zubin kokobiri. Kai ba ga da wata sana'a sai muna furci. Amma kai sauri saboda bani da lokaci. Aisha yau ne ke cewa baki da lokaci? Ina da lokaci ne kawai wanda zan iya ba Ahmad a rayuwata. Ka gane ko? Waye shi da har zan buƙaci lokacin ki ce wai shi lokacin shi kawai ke da shi. Ahmad mutum ne da ya kamata a so. Kai ya zir ba zan iya soyayya da kai ba. Kada ki bari soyayyan wancan banzan ya ɗauke ki ko kuma in ce ya rufe ki. Yazir Ahmad kake kira da banza? Baki da hankali ne Alhaji Nazir din zaki mara? Waye shi da ba zan mare shi ba? wanda ya ce zai taka Ahmad a duniyar nan to zan taka sa ƙasa kuwa na daina ganin mutuncinsa kowaye kai zan maka duk abin da na ga dama in dai akan Ahmad ne ai na faɗa miki wallahi ya tsafe ta turo mana hoton Ahmad din kafin mu karaso